ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ma ho ke be ja kengari bi zimmatillah alla la di zimman ni kannan kagai al ahdu ni la hidunye be gari alla la di wa zimmati nabiyhi ada annam min man kaga la hidu ibe gari kenna alayhi salatu wassalam idan alla la hidundi kannan kagai soron kamma soron la hidundi kannan kagai alla kamma allah me daru du kamma ala soron an yabuduhu yushriku bihi shay'a ina bane batu allah gada kini be mbane a batu maga hoho kahinga ada soron yu'azziba man la yushriku bihi ga ma honne ka hay amma ka kenyan ta Allah da kenya du malahidiya فاري صلى الله عليه وسلم ألا هدن كنا قاغي سرون كما أن يتبعوه في شريعته نابتا شريعا دي ولا يبتدعوا فيها إما غبدي أجوب سريعا كنغن كن فاري الله هدن سرون كما قد أبتو سرا نغن غما هجون سريعا كنغن وللأمة عليه أحد لا هدو أمتون قاغدا فارن كما وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا كن كان غفارنا قفرنا كنيندية أما هن مغندي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن أخبار الدنيا أنه ما من نبي إلا كان حقا عليها يدل أمته على ما هو خير أتي أن يمن سنتان ما كانت حقا أن النبي يمن كما ani ummaton kanda hon kamma ho kebe gani khairinga fare alayhi salatu wassalam adi lahidunga ada ken kiñandi ada kefarnahon kiñandoyi ko alla gara ñamar mogonɓe alayhi salatu wassalam idan ona alla allah lahidun timmandi umma ho ho kai ona bane batu ola hidu alla wa ken timmandi digamen ta ken kamma fare sallallahu alaihi wasallam agadi la idun timmanna da kinyoye atogo koyi okuna fare la idun timmandi ona sare amma ne ba to amma ho ho kai amma bida su jonga no wonde sahe idan on daga wa qaulullahi ta'ala وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية وقوله تعالى أدو ألا دقان قننا kallan كغني وأوفوا غلتم من دنيا بعهد الله تعالى لا هدونا تفسير هننا إذا عاهدتم قلقكم أنا لا هدون دلماو agana sere lahidunda lemmaxu ti allah lahidunga xada lahidu ke timmande sahe ando sereda lahidun kinimi ada lahidun kinanga ti allah xada lahidu ke timmande sahe إذا عاهدتم قلاغنا ميلا هندلماهم ولا تنقضوا قمغا نغس من خير أمانا نقرجن دين قمغا قرجن دي الأيمان كنندنا بعد توكيدها أقتن دم فله idan aga hallena kunandun kotondina layidun kinimena kunandenya kamma kamaga ken gurjagadalaidun timmani yere mufassiruna nyugoti wa fu gara timmandenya be ahdillahi ti alla kunandenga idha ahadtum ga gana kuna ga danga muntakal akhbaru lagarunga mogombe hono daga ite al ahdu al yamin lahiru ni mani kunandenya ni da kaya fasar kannan kagai ita mana ni kunandenya amana ite lahiru dal dalna ni kannanga Allah ga ci wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha sahe idan keda ko al aymana kana mani ko nan nanti janka ahdu be ga danga hure nu kunandenya sahe idan kunni mufassirun daga fa fasallahi dunga ono da fasari kunanden kaga walakin yare ona fasar mani lahidu idan an gada lahidu be wutu an do seren kan nan kunati allai walla an gama ta allai mi an gada lahidu ko to ta allai allah subhanahu wa ta'ala ta kada kallahi dia sirga be gadi wala hiru tulenki wala hiru ke burjan alla kan da ke betin mandini galla ta hundrang ko na de asen ti di de nyeme anga to ma no sere da angkir telefon ngam sare da aka manga karama no kube sana ke kininga ase kan ta de awa sa san tim ma de ampa yam panim ma kita kille anya menonga ngkan ka nyima ta asen tanda ke kininga nga kinna nganda la hiru nyautu man na tim mande asasa akai atim mandia idan manera agada agada ke babu nya lahidun kamma warne Allah koren ngane serebe maka anga da lahidun kini ti Allah ya anga ga kan lahidun timmandini amma Allah kore ga hiti serebe ma anga na lahidun kini ti Allah Allah an ta kan lahidun dini. idan agalli tauhidin na ga sai mi goya anna lahidun kini ti Allah annan ta ga kan lahidu gurjana ago serebe gana kunati allah togonga gama di timmandi allah ta maga idan lahidun timmande awa gelli tauhidin naga sindi honu nyugonai serebe ga lahidun gurjana akaman tauhidin timmante ti na sabu nyamaniya alla daronten ta kaman ma sahim wa munasabatul bab litauhid ke babu ari menni kannan kaga tauhidin danganere anna adama alwafa'a bi ahdillahi تنقص له وهذا مخل بالتوحيد timmandin balagunga ti allah lahidunga kennin nagasinde ayi alla dangani an kagana nya alla dangani anda koy nanti tauhidin an taganonga an tauhidin tano agade warna alla allah timmantentanyini sere sumaga anga lahidun kinni ti allah anganta ken timmandin ke kitabe na ana hino ko nan mire ganta kebe o su hono da anga nyiri lenge kunda lahidun tammi da su gurja ma ho timmandi on ta korosini me maka he hmm. idan lahidun timmandana allah gore na kaman maka sere suganta lahiru timmandana kaman tauhidin timmanta amma munafiqun ngari lahidun tiyo fare sallallahu alaihi wasallam ati wa idha wa'ada akhlafa hmm. maka he hmm. gella ga nan nyina ga nya amanini awa so nya na riwayati wa idha ahada ghadara gana lahidun qaqautu utu gadi awa jambene wa idha ahada ghadara idan mona to ogo tauhidin cambendin mo gombe jukun ni gonano ko ngo tauhidin na wasina onda وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ولمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة, وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخ فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم وعن بريدة نبو بريدة ما قال أتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن يمني تيغنن نفسنا كما an mara amiran gilla gana immanke a gana kenya immanke ya mana ja'alahu amira a gana istirabiyan ya immanke ya ala jaishin kure kama austari ya ni kan nan jama gore sariya ani kan nan kagai akenga anta jidin kamona kati kamma arawanya na anta kamona kati sire baka aranya na yi amma anta jidin kamona kati sire kamma fil ghalib amma aljaysh kella nyana wujunu nyimme hada maramme faranyi sallallahu alaihi wasallam kebe ga ne jaysh na kure ay mana kenka ne manke alaihi salatu wassalam fil ghalib lenjura ga anta sere walla kenyim manka honda ay mana nyana kenyim manke amma sariya kurin gitte awa wakun kini anani ay men ta kun kurin gitten ka awa bakanyam yan gonu dantan haka tuni gelli da ben nogo awa kamo ki sere ma hube ga ken kamma ma hube ga loga ga ara kun kini ti a kun nan daga do idan kun kinden girmin na gelli deben na nya na inda bugi daga na gaja be ana soro ñugonu jate anati a banan daga kane awan daga takke manya mhm. kuren kuttenga daga halle sahe inat keda joppandano mana ke be ga bugu gelli joppandenga haka suni wada na igana da jangan nyanan duguta igara konnun kalebu irin te kita ana jaman yugo boga ana ta kunnan to godo halleya ko kwa walla ka kan anka gella gana nyu konno ngai gana irini nallo ganoi hakun kun banani ngai sahib idan kunyan mo nu suki be ha kana ke haqiqa haqiqa ke ta anninde kitab tauhid ke dere eh, darsun take ke kamma amma odanga ina kaso wa ne gadi sara handa anu nyugo wa ne ren na handa ngani amma ado ke babun ta ku sahih kubenu igana giri gelli deben nanti kada ka kennu kuya akan daga gajanga akalli kungano hobe kita lo lakna gure nyani wata kandini me intaha sahih agoy kurengana daga iga taxandin moxonɓe xillandi kuɓenu iga bugu bane itin daga xenu konnonga kuran kutanga di halleya kube hakana ke inda daga igana kebe kita gelli lagan lak burenga igana kita khumsum fana bakari sahe odan khumsum na dingira gabe khumsum na buga di birambe iwa kutte ke tagandini nakatoya bana ke tagandini ni ke wa kinni hakke be ga bugunan daga kane kurin kitte ke nogonde sahe na sabunya aganyi mogoy go ganya ajongene koya kalle gana ajongene koy ani kun bana kita kureke kane kitu koso gana na kono hana kita ne hana kita idan kenga kinniya ama nan pete nanti intarun takanden kagal sahe idan e kubenu take mangana nan duguta isa gante kita iga kubenu to kononga kurenga walli kane kumsu ngana bugu awa takan ni si kwai anda ngaru ku kallen nam pung halang gumu kuya takan ni sikka ke wakinni idan itim mani ni ke mo ganya warnu kube nu ga bugu nan daga ta hana hana nga haqiqa ila danzanya sakata usko ho anda ani ajonga ni ye sahe amma kube nu ga to halle kunya kallen nam bonon ta dinan to kubanu ya warnu kubanu ko ni tuzuri warni na ganya kugana ado ku kugana kene me wure ndo daga nan caga ndo na me yadi kure kara warne nan daga kai kure ngarne na ka tefa amma ku nu ga to halle tefa nda ku kunga kure ndaga ni to ko kalle do ho wanda nya ni kunyi no idan ni kunya kalle nan bononta dinan ta kube ga baka ke lo hananga idan tuano tuano ntike be hakene ke ya honun honun ta dungene tike mo ya na benne no ngamana imman kebe ga nay no islamin nyimman kebe ga nay no kengana ngari ina rubun kinu kubenu ga bugu ta hana nga kuringite be ga bugu ta nga nan daga manya alhamdulillah na tinya gelle agana ngari ina su kan kinu kubenu ga toko halle anaki na agana ti ayinta di ina tagandi islamin na ga alhamdulillah hakka sugar jihadu nga awanya na antaka rubun kinni ka antaka sulusun kinni ka ga idan mun taka al akhbar wadangi keiya ya hmm. idan ati awsahu faranga ken nyimman ka wa wasni bi taqwallah ti allan kan nan nan tankano allai wa biman awa wasinti yamman ka ga ma'ahu ken ga kaina min al muslimina gil nga khaira khairiya idan awatna nan daga kano allai ken palle jama ke be ga kaina nga nga wasu nan da ngana ni ka gonya lemma ko te khairinga newe nga no ko be anna loyere nga kota nga no ko sanna la to baka erenga itu ma nga ho di kenya itambe nga ho da anna la to baka kenga pare nga ni manga kada tikke o ku suron pa kana inda ta ko lengi tina wa to ho kite ha gatinya ide o ga mu be kita ta son ta kitare ha ya akhi kenta gemme kenta gemme diga be ga konni haqiqa haqiqa do tauhidin ta gemme ti awa sere tanga naro dimundi ti allah wa gona nga tabane hmm. ti allah gana soga nga tabane kenda ke tanga tangana gemu anyame nka ken gota allah dan ken gota ta dan tanu nyagambe ngana bana anta kale gen dunu kadi <laughs> amanan ni kan ka kaga sere sugadi allah wan kunna gananku anga katina kuye kiraga anna banna kunya dan ne manga kunya da bada bada bada bada hmm. nkadan ku amma katina ku kira kan anta ho kita anta nyana ho ha bada ya akhi alla ko anta alla ma ku tundi nan ta so gono ko ti sangata digamu kenta gemme allah subhanahu wa ta'ala an kenun ta so ga ngani subhanahu wa ta'ala an kenun ta ngani. kini na hoddan min to e ka daga ngurgin ta baka kebe maga ta'ala allah amma yasifun har sange di maga ke digame ko ne kero tauhidin ta gemme allah he ti so ganai ya ala hara de bengal ma Allah tana dangan so gana wa de gumen ni Allah tana dangan so gana wa diga mar Allah subhanahu wa ta'ala a sirin ma ku diga mu ko ko ti mo gonu ya ku do tauhidin tawoya an an ho kita economy nya ke wanonga serebe gana economy nya alhamdulillah an ma economy nya ga an na bonde nya ke nga tawna ngo ku diga mu wase amma Allah so ga Allah da so hono anta so hono abadan kun ta gella ma kutunga jalla jalalo فقال كم برنا فارع عليه الصلاة والسلام أواتني أواتني أغزو قاقجا بسم الله تي الله تغنى أواتن أغن دي قاقجا دي ما يمورو تي الله كن تي الله تغنى nanti a kuren jaman gaben ne ajo gaben ngim maga gaja nyugo gaben maga ke tay kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan idan allah subhanahu oxzo kagaja bismillah ti alla togonga sahe agana maninya agana dema nya ti alla togonga idan yere tuwanon da ke hillo ya ay gonun nan ni kannan kaga ya dema nya ti alla ya anna gajangan an gajangan nogondi gajangan nogon tu su ko mante dema nya ti alla sahaba nu nyukundu iwa kirana ga janna wuronga naro ido nafilen do hoye ngame sahe hakatin gonu do jihadu nyimame ido sume nyimame hillan gumun nan ni kannan yi an ga gajangan jonga na hakatin be a jonga ti bismillah sahe idan ah. ona taranya ni suko mantengan ka kannan ka gani hobangan tenga o oh, hanake angane gajang eh, gajang eh, na hatim be deme muru allai asu suko mante anga sedin dino anga ponte anga ho nyana deme muru allai deme na allah maka sahe fi sabilillah alla killen kyabe hakana ka kya ko ina ngane ga janna de me murallai annan ga ja alla killen an ah, ah. ngana ga ja tutto ko do hubeta nai jihadu ngana nai tanga قاتلوا من قد يمن غجا kebe كبه كفر بالله كن كافر ناغوتي الله يا idan kebe hakana kai ken wajibi jen nyamare ken wajibi nyere yemme so ga kafir na ko ta Allah subhanahu wa ta'ala kada maninya kada kamanga kada gaja walakin hinu gona nyana gajangen kane hadisa karnu kum bangando dangani amma nan fitin nan tanga sirin alli kahiri nan na usakan nun koso la hadisa ngarna bangando dangan oghzu farenga tini kagaja wala taghullu kama ghululu yiga ghululu ni kan nan kaga jaman kalle amma ne na ken mutu kiyaman kota nyogome ne eh na ni hube tana gana anga utam bumbunga anda warne aga kan to kan to anda warne kiyaman kota sare andi sare nda gululu nyiga ogana kamangari ogada ayoku kungari o wadi ayoku kusuko homanten biniya sare andi goni o ayo kunju binia agara golle be dabare yo kenta ka to kamaga imbenya lona suko homanten idan hadaya lu ummal gollano kaga kadonga ten kaga lu gululun nye an ken na gouvernement golle nye dingira nyugo an ka hoyni kata nji banga nonga ululu nya ni kesko mante nga goto anonga na kum gombe wala taqdiru kama ka jambe har kahira kada da lahiru to kama ka jambe gadaru ni kannan ka ga lahiru jande farenga tin kama ka jambe sahem mm. idan kahir num be hakana kal hala dan tan to dinaka hanan ni ni kairu no lahidu do hohon min minden to dinaga saye ku oy gilli kata islama gonga inda ni na sagallen kino inda barabiran ndo iga janna sahe kahirnu gonano anga nyini lahidu ngodi naga madama iga ma lahidu ke gurjo wala lahidu ke tangana kahirinu no lahidu ngodina kan ko sikka nanti hala lahidu ke no o wi lahidun ni wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambi ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul alkhayinin idan kahirnun nuku gurpunu sikiya idan so ku soron kagille wani kada sun yi gana ti kahirin yan ke hakene haronde jihadun no gondiya layiru kan to da kahir be na go hankilli katta dina ne de lo salama go nan gana bara sagallen kun nan gana bara gajangen na irenya makahe hmm. lahidu ngona an naga ona lahidun timmandi nan nganya kame kahir an nganya hoya odan na laidu ke timman o gana si kona ti bo laidu ta gona gona kon nan daga an ken kagri nan biyan kutun nan daga sina wanya na saganga na laidu kinanga ni yo ken kinanga ni na buran kinanga an ken lere na ken yiga tika kahrinyen an ken da an an golli tu qur'ana wa abajan amma golli tu qur'ana ya wala tumassilu kama nugudu nyanga ko nya ko natin nugudu mura gonde mana na seren tarun kutu na ko kun kutu na no gombo ko kunde kawarano ka dabat to anon tin kai oiga hanan gomun ti kuni to kononga faranti wala gomun ti to kona hawga mi to kono gano tambon to wa ina aqabtum ma uqibtum bih idan ke hillande a ne iti wanno gama nyai ratu no kanna wallo lam kuntinya walla tiani o anyana kam masla anda ngono kana yampa ayasrin sahe amma wage mo ono tambon tugidi ho gana tasa serbana anda nyono tambon tugini suri kam ona serbana ngolle jamanga dunga ta bana bane ni faran pakati digamenga jonko ini kattiya la in kismanu di go go ndo ho ni ama ko nyawa ka faran pakati intat na kada kenya kada kenya kada kenya idan wala taktulu kamara karandi walida lemine gaga jihadun nogondi lemine gaga kenta karne onta lemine kanne idan ari hadi asahan tan nogondi lemine takalla kebe gani batana kaga ya ibatana battano ku benu ga hoynu ndo hoynu nogondi kun kagan takarni khirse kagan tak inta khirse ni kaga karni wa hakada ya gare kan takarni makuga gana gaja wallinda gaja nganon dema kurgerer odi gajan jihadu nyani de amma lemina no onta karne karni kirtikasano onta karne karni yagarano onta karne batana nyugano nga aibat kompon no gondo onta karne war minda gaja walli gana gaja ngano de makembira nga oi karne na sabu nyamane fara alayhi salatu wassalam aga daga hunain gaja nga duraid eh, bin simma anyino nga hawazina nun kirsenyen nan kaso gaja nyugo gore nya nya gaja ngam mo gondo gajangen palanga maga ane mina gon pakatinga aga ga ta ga janna me hawazina nunyi daga nakata ga palanun ko ini aga dinya kunda ga dinya kunda parenti na karina sabunya ran nan ko raslaminun kamma aya nyi palan ko ini ya idan hube aga da nyi kan pakata aga so hinkiga iga kalli kotan be hawazina e eh, eh, durar ibn sima aga so a hinkiga ga men yirni palan uta maga gajangen nya idan kem palati wa idha laqita aduwa ka min kada ka kane gellanga nan konne ga malle ma non yene wa min al mushrikina gelli hilla kapano ngana ngara tanga nan konne ga malle ma gelli hilla kapano nga yere hilla kapano kafirin to arna di yahudu do nasara da ta na suko man tenga keno gonde ka hainda ga jonge nan tan konne purke nam bu tengirndi nan ti diga men pay diga be arne koni aga konni kebe kamma hinne ma alaga ho ma alaga an konne nyen gelanga nan kon ga faran na kon nada kunwa ampai daga na kama ka doke nyan ka gelanga nan konnen ga mallem ma wakatin be na koi nan tanga daga na kebe ni an kon nyan nan kana hiti islami kana ran tanya na kai re abadan fadahum ikri ila thalath khisalin katta hinustikiya jikunustikiya aw khilalin hillan nan nyan yala khisalani walla khilalani idan nan ni bane ne ken sahaba nun telongoya ado hillanda non telongondenga sikanga ni kita no kusiwartina khilal khisali suni bane igiri katta hinu sikki an ganan kwannen ke mallen mako yere faren matano gombo kan nanu gulle mun putu baka dide ati igiri katta hinu sikki ana kya kwanne fa na de idu banan besu ma ajabuka igadan ken jabi kenga ma kebe hakene re kundo sahe ay maka ni zaida nye nka wajidin da nyana manidi awajidin da nyana sharti ke mana sharti ke din fa nasiko ke du bana be suma ajabuka igadan jabi kenga faqbal kallaga minhum gelliya wa kuffa anhum anna tigi bakima hinu siki balli kamma igana dunge ho nga ha igama dunge li hillandinga igama dunge li sikandinga sahe igara kunji ko ho ho alhamdulillah ga sasa ko hakene kahir nu gona no idi da dum kini medi da ho wannan minnanya hono ga gille wa kun karne ti bar manda ti kahir nya nan ta tongon din ta alle jihadu ngano nu nya na amma amanan patinan tanda ngar tanda kan nan kutuna hitta kem pallati thumma da'uhum thumma kabe hakene ke yare ay gonun daga ke thumma ni nya sahib ite nya ni ke ya warni muslimana ke thumma artina amma kube ne riwaya ko tunga abu dawud don tana kunta thumma kartum sahih idan ite thumma zada ikuri wa yakutu kutin kammo ud'uhum ikri sahih idan ti thumma kan zada ay gonun nan qaray lil ibtida diga min jonge idan onati riwaya kutunta summa kartinin hinu kusuki ho hananya kene warni anu nyugo daga na summa karti karangana ko jopandana akan ta sumana nanti ho hanan nikai akati hinu sikki akan ta tunu ho hanan nan kagai idan summa da'hum igri ila al-islam kat islama nanti lo islama faina jabo ka gelli ganan jabi ga dungana allah salama on no wonde faqbal minhum kella ga gella ma ti ay hara ga ron daga to kono na ga karnya ay anga ga ka salama on ga ti dunga kella giya thumma palle igire tu ho palle igire ila tahawul kata min darihim gelli ikanunga ila daril kata muhajiruna nunkanga idan ikire nan tina jiha idan hijranya sasam ay gonun tina kata minne kata madina ya ite warna ati hijran tunya na kata madina konu kada ga ite la iti madina bane giri anga dingira be karun na ga Allah kan tan dina barnim kata ke be Allah kan dina sahe ite har madina ga ite kengo ona tinam ngunyan palle na madina tanangan ka kempakati anyi nan ka madina bane anyi idan teresu hijira ngano nga maduna gangiri an lagan tan dinan da bar dingira be hijira nyannan daga Allah gan dinan da bar nuqube sahim amma ngane nuqube Allah gan dinan da bar ninonga anda hijira nyana irenga tidina goni Allah wa gilli so gemma linganga no walla na buru munde anna daga me kebe goni ka gilli hijira bara janga ndanga Allah gan dinan da bar nuqube anda illene nangirno entaham

galli gana dungena lisu hakka suga muhajirun nan dangana ame nga kinnya hakka suga muhajirun nan kamma ken kawi ga kamma fa ina ba galli gana bara an yatahawwalu ina nyille minha gella ya mana nangiri dingira nuku ya fa akhbirhum an khibari annahum nantikunga yakununa wanyana ka arabil muslimina qoslamin ngundugan kommo idan akoni dangani wanyana ko qoslamin ngundugan kommo yajri alaihim wa urnikun kamma حكم الله التي تنى تعالى كلن تغني ولا يكون لهم أن تنياني كندغني في الغنيمة اللغة لقنا برندي والفي أدو ساقهن فيون نكنا قاغيري mana ga khumsu be khumsu ke haqqe be rono بيت المال ndi ado qad su be ga baitul mal ndi fay ke manan sahim shay'un adanya ni kunna ngal logal lak naburende ado nabur tan de kebe ga baitul mal indi honne ya illa an yujahiru ma te gana jihadunya ma'al muslimina ka in islamino idan sereben da de ko angana ta ta misale de madina a tinga sereben da hijra nan nallinonga igara gana jihadunga an to kono sawu nyugo dangani indara ga jihadunga an takenga baka warni an kaga to halle na madina gardi ni de fanonga kayar nu ngana nan ta su daga ya garundo lemun bana ira warni su sukar nonga ma hona an to konon ka ya amma sirabe ga gundun de banya nga barar ni logon nak na bure ngana kite hon tan ken yini nonga sahe kem palle ke be gani bayti mangana ri nan jihadu nya de ana jihadu nya ta kenga baka nka nga mar jihadu nya hon tan dangan no baitul mal ndi na bure ke be ga gano nga de hon tan ma ken ka gadi sahe idan igana salama go ihinu na alhala no sikki gundun kondunge nangiri gunnande nalli eh, debe gorenga madina misale di kem pakatinga muhajiruna nu kebe hakebe gi de hakebe gi kamma awi dangane hillandin ni kannan kaga idunge nan to toki i palasin itintarni iwa palasin nga nka jihadu sugana nyana iwarni iganari jihadu be logo nakna burenda kite kallenga baka amma kebe gani baitul mal nga so ga nyana kenne hono to ha bak kinna ken do hono to honta kinna ken amma idungi intori palasin ga inta jihadu ga kanyana logo lakin naburen ti dangani baitul malin nabure ho hon ti dangan non idan o harni o harni kata manimandiya kata hillandinga maka hem fa inhum gallikunga abawi gana barana lo salama ko ken honde sagallenga sagalle ke manan ni maniye indan kir ta salama an angana bara sagalle tuga amanan ni kannan kagai warni nan to anga sagalle ke tuga nan do salamu nu kuga rono medi arawanya nan na hakra sira kita ken no gondi salama on kanu en ko kan tagarandi anna sugu nan lo salama gondi wallahi madalla sun kaso danga halle ya gare go salama go ati salama go maniya iro islam ni nyugwana me kam makka ke di ga di jukunu ngara al hala be debe ke dere idi ga taxendi alhala hota na sumini illo salama gondi ya raka salama gon ken me me na gane silama silami nun da jikku sirebe ko yayi taxen no gondi salami nan kawa kundwa amma salami nyan telen na kam nga yar jon na kam nga na jinjo ko kandi kan jere me genten na ye kunga su kunan ken nan salama kwa de be ke de sun ka so dange gare ga wa eh ke awan namsa kube atido me kam manonga ima immunde inyi harindi kuñinti ñimini itti dangani hakke wi na ga kam ida ga me kamma taxende ni namsa sereteya mais hadamaren men kone ga axa moxo i ni i kuñini ati hin toxo dagana honno honne honne mi migarni tu kunyi ne ke wara hi gore ben da giri wada gani kamma feti gana ido kunga na irati lenkino ku feti nye iran kunya yebe hay maka ga be heden ka iringa nenya koyanga annaka kina alle nga ido hakka be ga ni gelli ya garuya ati wa kuna na haynu kube sasa hmm. sappenda nyame ya garebe maga walla kenga tenda nyama walla honda nyama magara ga ndar ga nasagandi ay meta galle mu kube no gano namsa ay mesoro ko antaro no kun kamari ni kya rakken kon kon ndira ndir ni kya ina kine ido kundan tunya bane ya ah, ah. idan islamin nan kawanya na kunna jikum posre amma salami ngana nya ji kullo nga ke anga soron kata na baka dina nga idan sagalle ke manan peti nan to economy nya ton dini tai sagalle ke manan ne ahanga bara salama ko to ko re me sagalle kinoi aganya zima dunke la du ngoda kana ko wa taram kutunu ken ko ndango jukunu be nga lango al nu be nga anna su ko dan naru salama ko sahe ando sere mbiti ginga ngunyini mi akan ni ka hirinye nan to jikku suran dabar no ko tanga ngalla su ko nan latini wandini iwar nan dinan islamin nan kawai yana ke mawai gelli ga nan iga minhum sagallen laga wa kuffa anhum anna du ti baski gaja fa inhum gelli kunga abawi gana bara itin darno islama gunni da sagallega kinnanga فاستعن بالله دم مورنيا anni وقاتلهم اني جاكم فقطين اذا makahe idan sasa hinda kana kanyan mawada an na siran kalli karta islama unga anda bara hillanda anna ti sagallen gini an dabara anda bara birambe an na gaja islama kullinu kundwa walakin jihadu nyanati maniya soron force ni rondi islama kundi wa manyana na dina nyatanga islama jihadu nyana no dina nyatanga hmm. sahe jihadu nyana islama kunyatanga aganyi jihadu nga nyana na soron porse na ronda sare amma tino maga lemine kari sare amma tino maga girti kase kari sare amma tino ma batana kari sare amma tini on man tara kari ya gare kaka kari warni ku kaka ni kahir nunye ay tino ni kari daro min da sagal lenkin ka sare antona kutokononga sahi to ku karni daga ja jihadu la no dinantanga ni konnu ngana tun nanti tangande sunto dina kaya wallahi wa sangana tay na bononde ajhadu marnan to na be sunya islamiya be suran tanya ne kem pallati wa idha hasarta ahla hisnin eh, tahna ga ko to gonanye hisni hisni hisni sadika nga mabanga danya na suran ta gonye makya he gelli aga na wa idha hasarta gelli an gana gorin katindi mananga na gana ligin danya atadiyi tawakta alaihim anda gorin katin denya wa dayaqta alaihim anda ligin denya kamma bi haythu nuqus la yakhrujuna in tabaka min hisnim gellita ngado kuno wonde wala yadkhulu alaihim ahadun yambana tarni kamma ko kebe me hakene gaza kamma hisaru kisasa sahih kebe hakene filastin gaza hisaru ni kamma antaru nan tabaka na ma mabugi kamma sino manime manime manime sahih idan kebe kan manonga kata sino manime manime ya watin ki ada hisar na goren katiya a na da so ga kan nati na da kan ta gira kenga serentar no serenta baka na kan tar no na kan ta baka watin ki ada hisar na da kan ta ga hisnin ni kan nan ka ga tangado sankan to gillu na kunyori de benga walla na taga goron nyori de benga walla na gumba goron nyori de benga walla na nyak goron da bari watin ki ada ngani hisni tangado kullu ma yutahassanu bihi ho honda minne hadamaren men aga du tangana tikenga min qusurin aw ahwashin wa ghayriha gelle angana daga nyangana goren ka tutangaro dun konu ya fa aradu ka idan kella muru mana ida muram maga an taj'ala lahum anna nyangondin di dangani shahidun nera zimmatallahi alla la hidunga wa zimmata nabiyhi ada annabi nyimella hidunga fala taj'al lahum maganya ngondi dangane zimmatallahi alla la hidunga wa zimmata nabiyhi ala annabi nyimmen ka la hidunga idan anda goren ka tusoro ya idi sasa la hidunyo o danga o dan annaga walla fare la dunyo o dan ti ayin dakendi alayhi salatu tin dakendi walakin ka ij'al lahum nyangondi dangane zimmataka anke nyimela hidunga wa zimmata ashabika dan ka palle mulla hidunga idan da ta Allah lahidu fare lahidu kenyo dan na ngati ni daken nge mero jama be ga do me kuno ono ya lahidun kinnan ati sababun ni maniya fa innakum aku ngan takfiru agana jandi sahe al ikhfaru ni kanna qaga an naqdu ken nguru jandenya al ikhfaru ni kenya amma al khafru andanya kenya al khafru ndanya na nguru jandeya al khafru ni kanna qala himaya tangande al ikhfaru kyani an naqdu nguru ngurjandenga fa innakum akunga an takfuru agana ngurjande zimamakum aga menu lahidunga wa zimmata ashabikum ada kapalle mullahidunga ahwanu kenyan newanta min an takfiru dinan ta ga kunnan gurjande zimmata allahi alla lahidunga wa mata nabiyhi ada annabiyyin min lahidunga idan ta Allah lahidun da fare larin yo na ayi ay ngemme din kapalle mun lahidu samun ni mane aga na aga menu lahidun gurja da kapalle mun lahidu kanyan no dinan ta aga na Allah lahidun gurja lahidu gurja ta gemme ken ko to gara kaida be ko ni hinu hillal li hibbonon to hillani anta surono manna bane autu sa ho goren to gonon anna ho na mutu saye adina almufdatain eh, ho burum pilli ho buccinno ngutan na hogoren togonanga alla lahidun gurjanda do fare lahidun ku an qora dinan tanke nyime lahidun gurjandenga idan aga eh, ke hakena qaide aga na manyana aga waga imme lahidun yakin wa idha hasarta ala hisnin gellangana eh, tangaro dun kono angana goren katana dagan tagira kenga فأرادوك إذا لا فلا تنزلهم مغيا قند على حكم الله ألا كيتن كما ولكن قا أنزلهم ينقند على حكمك أن يمكيتن كما فإنك أنك لا تدري أنت تويني أتصيب فيهم يا لنا كتن كندي حكم حكم الله ألا كيتن أم لا ولا أنت كنتو إذا أنا قرن كتايتي ألا كيتن كنوي ma boyan kande Allah kiten kamma anga tindaga yang kande Allah kiten kamma na sawunya maniya farenga birene hakatin be alayhi salatu wassalam rawanya nan ken do farenga hatini mi kiten ni kan kawayulli na ken nyilla bakanonga idan an ken da wakin a halleri nan ti ay farenti kyani kayrun tin mani digan nan ta kunga idan an ganyi me kiten kinna kenin keda kana kan kitenye faren ngana ti mo gombe faren biranta gondi gellin ke kallen ngama ke mo ona golli faren kallen kamma to anon ni gono daga itiken faren pakati nyanta sere yang kandini alla te kamma warni arawa tancen wa nga yang kana gati amma ti faren fatiyan palle sallallahu alaihi wasallam awage manna sere yang kande alla te kamma warni wa hon na ga wana ke burun kana bakanonga amma to anon tangana nyana annan kawanya na kammo annan ti kene allah den yen gega kebe hamini anna ni kundu warna na tunka ga danke nyamari ken na kentanna ke ñammogoaña a golliti kiite nyugo tunka ñugu kurumbatanarni kengatanaxa kundanke kiite masurono qur'anando na ko a sahandi idan angatini ndaxayankandi allah den kamma nke hamendi ntuwaxunga allah den nke alla kitundi famen din to agon ni kiyai nda ga yang kan tike qur'ana nga ya tike hadisai an ka gumbane serebe tana ganar nan dan ku girndi na hobe tana waranonga amma ganya so islam agon kan walakin faran patan falle alayhi salatu wassalam awage manna taranyang kandi alla kiten kam na sabunya haragon den tawana rawahu muslim muslim da hilon daga فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة فيه مسائل مسألة المسلمين فيه مسائل مسألة أنت تواك بابو الأولى هو أنا الفرق حتى بانتنا بين ذمة الله لا إله إلا وذمة نبي هذا النبي لا يدمنا غني وذمة المسلمين هذا سلام لا إلا غني يري تاني كان وبين ذمة المسلمين كل إن أبو جميل ورنا الله لا إله فار الله كل بانه amma salamin wallahi do kundo alla la do fare la do farqu ngi do mena gani walakin aga da artu mo amma bono mhm. asaniya al irshadu ila aqall al amrayn khatara asaniya hillani al irshadu kannan nga ila aqall al amrayn katta yunum fil holo genga khatara bunaya idan anyi malahidu ken gurjan dan burenya ne ka alla la do fare la do kenya gurjan nan bonon idan hinu hilli gana meni tuzuru foro sanyani manna bana utidi holo ge bonende auto amma hinu hilli da meni isuni khairin pinu nyai allah ntilli sutu manna bana utu ho butu bucinna ngaranna ho gore ngutu الثالثة قوله اغزو بسم الله في سبيل الله الثالثة سكاندنا قول هذا من اغزو كاكجا بسم الله تعالى تقوم في سبيل الله الله كلندي ما نقرا دمره مورا نتي الله تقوم اغانغا جتي الله غاغي وصل دوكو يما الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله الرابعة نعتندنا قول هذا من قاتلوا من قد يمن جا كفر بالله كافرنا غتي الله اذا يري هونو دغا ننتي يالا kubenu haykene ke ya konga janna kenya di kan kan kafir gagani mm-hmm. ga ni kafir wa su ko man mantenga janna aga bara walakin ona ga jannati mani gagaya iga jangan ta bunni mani ken ni kafira gunye amma nan pati nan don ta ga janna magane kafiri masalan kubenu na bara jakan kinni walla ga na bara sallallahu alaihi wasallam sikke ni de bendo iga janna amma nan pati nan to ga janna tim ini kafir no ay makam mo islami nu nyani an kai gara golle be nya kafir nu nya golle ni kenga kafir nu nyanti ni jakan takin ni kafir nu nyanti ni sallen takin lan tasiki idan iga jangan cabu ni mani i kafirago mana kafirago الخامسة قوله استعن بالله وقاتله الخامسة كرغند قولا دغا من استعن بالله دما مورنيا تعالى وقاتلهم اني غجا السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السادسة ثم الفرق هاتم بين حكم الله الله كي تمنا غني wa hukmi ulama ado to anun ki temme na gane kenya ni gonu gata anta wa nan ti tren daga ni salama un ki den ni nan kaga salama un bakran lan ni kan nan kaga itima ga da tabe dalili bangan de gana di jiwa ni ga nga gemme ai anta gemme aga na kan kaga na kunya ga ngana turnin din Allah wa ka man turnin ta keni mani an ka salama un ki den ni nan kaga keni nan kaga anta gemme as-sabi'a في كون السحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا, بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا التابع يرندنا في كون الصحابي صحابا ينندي يحكم وكيتنا عند الحاجة حاج فقتنا بحكم تكيتيا لا يدري أن تفيني أي يوافق حكم الله يا لا دان كنكيتي وألا كيتن جمال لما غنوا أم لا من تاجم لما غنوا كرا صحابا كتا هي غوري nafsin ta maga wa kitini ti du do to inga arawanya na do Allah kiten na gama arawanya na tan daga ma ko kutun kaga amma gana bangan dangan nan ta do Allah kiten daga men ko be man nan ta ga do halle on daga babun <clears throat> ma jaa fil ihsan ala Allah babun baban ke ya ma jaa hon ho ke be gare fil ihsan kunende ala Allah Allah kamanan kuna Allah nan ta Allah na kenya na force walla Allah na ke to kona force sahih kebe hakene ke ya a tagandi dantanto toya misale de allah da kibar lenya nanti farenga kanjon ni kiyaman kota an kenti wallahi allah na faren kanjon den laga na kiyaman kota ken kibar lenya ba sun dat ke ya wallallati ho gani hilla kapana nya gama tu minda junubun kafarni wallahi allah ta kafarni ni junubu ya hilla kapana nda idan ke ba sun dat ke ya hillandin ni kannan kagai anan kuna nanti allah wa hoy gonyana walla allah nta hoy gonyana jikke be ga dangane allah kamma sembe be ga dangane lemanan ka go be ga dangane misale be rubayino nga binti nadar anas bin malik abayyan sahim rubay ada e, ansari agarne nga ada kamben koso soy kambe ka gara soy kambe ko soy daga nya katta farenga farente kisas igara igara suluhun koy ansar ko soron mabudunge anas giri sahih anas gir ka anas anas bin nadir anas to onu hilyan anas ana anas bin malik kem bayani rubayya sahih amma anas bin nadir ken ga ya garanya rubayya idan anas bin nadir girnan cigim atina rubai kamben ko so kamben ko so ati wallahi nguna ti alle rubai so kamben an ta sene amma nan pati nan dalla awalla ki ta ta saga nin nan tantanya na asta untenga alla kibare ngam mo gombe ki kebe ga alla di atantanya na farenti anas ati kebe ga ne alla kitabe nga hube ga no gonde kenni bimbakke nya kambe ti kambe hmm. ati wallahi faren kuna ta alla rubai kambe ta ko sene sahih iga ken no gonde tanni ansar nun ga ngari e, anas bun nadr ga kuna na mo gombe tanni igo sanda ga de sasa iyampa akambe ko soyende faranti inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la barra awa gelli allah ko mun yugonu anda kuna nanti allah na hohonya alla wa kenya na wa anas bin nadr wa gelli kun yugonu ke anas bin nadrani uhudi ko de sahe maya heti hmm. udi kota ati timenga e, iwar janna timen muku hmm. ni to ga janga nga kenna nya makara ati ka palle man na tar janna timenya hay na limnu a ga ja ga karabira mbe idani tanche ga do ho katunne tika hanga walla suhande ti tammenga kenya ne hmm. horenga danu kunchu gaira mun kulorun da horenda ira mun chu kawandi nay me sun chu kawandi somon tatuini nugun nun gon tatu tatuini ida suhanu kun yugo horemma din kun go sahaba nun turu sigi to alle manya ni dana me kama madina no kadi konta tunu adan ke gidan ya garo bayya ke alla doro lagara da tuti Kenya. sahe ah. ke gana kuna alla kama alla na idan anji ke gana alla di wallahi alla ta ke garla karna badan anji ke gana alla dan atu garla nga kebe kama tungunya ngunya na kuna tikya sahe ah. idan basun tan ke gaga ke illan di basun tan ke sikandin ni kebe nan kawan duya ay wona kanya nan adlen ko nan kitindina wallahi allan tingera wallahi kada ngeme wallahi allan tingenya na miskine galla nge korinya dubu ke haramun tanyen anken ni koy sahe idan kan ni si koy hillon daga antenne bane nga kem paramin tanyen soro gono de to ko kuna na alla kamma wallahi allah na kamelli in kuna wallahi allah na kanya nan allah na anya na kunna allah na nya allah na kitendura in kuna wallahi allah na bu yombono ndini ma kuna alla kamma awanya na palaw nya na kinyang ona hadis kara nyam mo num pilli de kan den khibari den nya gane awagemme kebe alla da khibar den nya te faren da khibar nya ta awagemme hillandan kenya na alla kamma wallahi sunna gum misi den ta karne de be kede da alla nda kenya nkuna alla kamma nya ba sun da teya amma sikandi nan kawan ya haramun tanya عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك رواه مسلم عن جندب نبغ جندب مع ابن عبد الله عبد الله رمضان رضي الله عنه ألا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم allah farenti kala rajulun igoti wallahi in ta allah la yaghfiru allah allah ntaka farndini li fulanin fulani dangan fa qala allah azza wa jal allah man dha alladhi ko kagani yemmenga yata'adda yemme ga ke allah kamma allah aghfira li fulanin nan tin na fulana dangan ko kamma nan tin dangan inni nke qad ghafartu la anga kunana nan tinda ghafarden nya na sereke be dangani nda ghafarden nya adangani wa habattu amalaka ndangolle nganda kembononde rawahu muslim muslimu da haditha hilla idan ari abi huraira hadithanga haditha gillen nanti ke be hakene ke allah batana ni bane ka ka pallama ke amanya allah batana golli burnya ngana nyanyi hati sukya hatana maga magalla kuta maga kuta ko te ko ada ngara da junubi ko nya ta da ngani ke junubu to kono atin din man to kono ya la Allah dan kinange on ke warin ke kam makrosin dana ati abutu mu'min ke ko santa ta ati wallahi Allah ta gafar den nya nan ken daga nan Allah kuta na mo Allah ti ko kan ka wana duina kunin ke kam tin daga far den nya nin komanda daga ah. far den nya daga ndangol gollum ah. idan kya gonun kita e ku kuni jahannaba dun konye koy kuna kunda konda kande ti jahannaba dun konde diga men ta kene ke an ga diga den ta yana sere nda wure ni mani igonu hibi cinata wallahi ken jahannaba dun kenye wallahi ga eh, konda jahannaba loy kanda anda ngari jahannaba no kondia ha kuma nya kwanya na sabu ina ndi na nya bonondi na nyimbillo nya eh, sabatinde idan agati lumbono mbono lu ga kambono hono taga kawatuyi golle keɓe ɗogonde ke ñambono hono kati ayi kempeɗa gollen cukomante ñambono ari hadisa tanadi nanta kamanga allati idaga farndeña banen dam an ken be gani ke idan gollum de atin malika anda kada raka kana ro imben no idan balaw nya kana ke kana tauhidin dina nan kuna alla kamma warni fil ghalib kon kuna na alla kamma aga dango gara nyamma hilli be ko sikandike e maka manda to kata allai walla ka wanjenga bi idan maga togo na allah kamma amanya sahe ti allah ado kuna allah kamma heti ya wona hami wallahi lenki ngara kana abu jamila no kunga ke an kunati allah wallahi lenki allah na ke kambunyer ndina an kunati allah lenki allah na ke kambunyer sa sa an kuna allah kamma e ti bane ya kunati allah yi awan gemme amma kuna allah kamma aga aga gemma pala sinya nanu aga na gibar ndenga wallahi hi na anji kencen be tan logo gara ko basun dar ke ngako anas bun nadir ga kunan mo gombe amma nan to kuna na manan bin in kuna ti allah ke halake na ke kitta in kuna ti allah ke akenanya kenanya na kunda amanya amanya anda du tuwa na dundara kunya na du qoronde allah kamma digame ana tauhidin bonondiniya wanda na tawhidu mun minna awallo no imbenya di nan gollum bonon diga gabo gabo anan gollum bonon abonon di bakanonga maga togo dawno nanti serendangani allanta yampanamaga walla imbidun keñani la arjanna haramun teñananga maga jawna kutigamu kana awa gollum bonondini few na ñimmeña imbidun keya وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته wa fi hadisi abi hurairah wa abi hurairah hadisan da anna al qa'ila ke rajulun yuwani abidun batana ni qala abu hurairah abu hurairah ta kallama sai bi kalmatin tid gambana ya aw baqati dunya wa raduna bonon di mana raduna halaki wa akhirata wa ala ghara digambana raduna dalaga rasul halaka da su bonon di فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله فيه مسائل مسألة دان دان باب الأولى هو أنا التحذير دو كروس دنغا دو تنغان دنغا من التألي يلكنا على الله على كما الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله أتاني هلا لنا كون النار إن بنينا أقرب أغنتنتا إلى أغنتنتا إلى أحدنا كتدو بنبي من شراك نعله دينا تأتيه النغندن كتنغ الثالثة أن الجنة مثل ذلك الثالثة سكندي أن الجنة ننتهى الجنة مثل ذلك أغا كن يمغل إذن الجنة أنت انت كن يمغل وارني كنا باني أتنا أقول لنبنو كبانا غاغدا الجنة كتا الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره الرابعة نعتني فيه شاهد سيدنا ودي لقول هذه من دغني إن الرجل حقيقة إيغونا لا يتكلم أسين بالكلمة تدغمنا إلى آخره la takallam bi kalmatin aw baqati dunyahu wa akhirata idan hada maram mi annam mugon tanga ne sehene annam mugon warna sabu na ma aga tu seda na wadi nan kuna Allah kam madiga menya ni ka heti mene idan ma tinge kuna Allah kam makenna man ga gabono dinga kenta ho bono dinga ken diga digam buncinni bana aran na bonni nalla gara bonondi warni na alla kamma ada duna da alla gara suko man tembuno al khamisa mhm. anna ar rajul qad yughfar lahu bi sababin huwa min akrahi al umuri ilay al khamisa karagandinga anna ar rajul nanti gonga qad yughfaru hagatuni ghafar ndenga nyana lahu adangani bi sababin ti sababu ya huwa ken sababu ya min akrahil umur awagellu hinum po kanintenga ilayhi kata kamanga haka tuna Allah ka farnde nyanan dangan ti higo ya ana gelli kebe hakene ke da mata dangan ndin kaman to kono Allah dan kam dana yo ana tama mun daga sene kajangka arjanna sababun ke sehai mun daga sene dan ga da kita ago jihadu anga nyana jihadu na lingi yonkin dan na kita sabunyen kenya na haramare mare ma anga higo kanna soronga amma kan kene de bendi gan kana ga ko on an kali nganda ngani den karawanya na an an kajuru bunun kafar sabun bai kenya sahib yere amati anna rajula qad yughfar lahu bisababin huwa min akrahil umuri ilayhi billah alaikum yala ke gara ga sai na daga nan ti kala Allah na ke tokono ono ngani linga daga ni wa amma tin tokono ono ngani din kam to ono Allah man kin kam crossin da nai amma linga da kenje amma ke sai ke ke ga kawa bi kenya haga nya aga daga ni sababu ya ko arabu ngara ko mo gombe masaibu qaumi fawaidu qaumi soro musiban ni soro faida makka he ke bana musiban nya ma ko so ni gonga ko to su gonga makara wanya kamenta ni arawon ka ka ti masaibu qaumi fawaidu qaumi makka he honu musiban honu faida kira musiban kita ti diga menga kita faida kita ta diga menga akatin kinya sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina